bayan haka ne mana sallama ta addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu mune wa Allah subhanahu wa ta'ala godiya a irin ni'imomin da ya yi mana wa'yanda ba sa karewa ya ƙara haɗa mu a wannan majalisi mai albarka wanda yake masallacin al'ihisan muhammad muhammad ebenu hotora gra a kanan dabo a wannan yammacin ranar asabar wanda ya zo daidai da hudu ga wata ramadan shekara ta dubu daya da dari hudu da arba'in da bakwai bayan hijirar manzan allah sallallahu alaihi wasallam daga maka zuwa madina shine ya zo daidai da ashirin ɗaya ga watan fabrairu shekara ta dubu biyu da shida, idan muka leƙa taskar tarihi a rana mai kama irin ta yau wato hudu ga watan ramadan amma fa a shekara ta ɗari tara da da ashirin bakwai daga hijira usmaniyawa ƙarƙashin daula ta usmaniya suka ci nasara gagaruma ta yanda suka buɗe birnin belgrade wanda shine babban birnin ƙasar sabiya a yau wanda birni ne wanda ya zamo barazana ga daula ta usmaniya kasancewarsa kasaitaccen birni ne wanda ka iya cewa shine kofa ta buɗe ainihin turai wanda lallai haƙiƙa wannan birni yana da tasiri ta yanda yake a iyakokin ƙasar hungary wacce wannan ƙasa tana ƙarƙashin daula ta usmaniya a wancan lokaci wanda usmaniyawa ƙarƙashin daula ta usmaniya sun yi yunƙuri wurin kwatar wannan birni ta yanda suka kewaye shi suka tsare shi ba shiga ba fita har karo uku sai dai ba su sami cin nasara ba sai a wannan rana ta hudu ga watan ramadan shekara ta 927 hakanan dai daula ta usmaniya a dai irin wannan rana ta hudu ga watan ramadan amma kuma a shekara ta dubu ɗaya da saba'in da uku ta hijiriya nan ma suka shilanta yaƙi a bisa ƙasar jamus bayan da suka yi alkawari na tsawon shekara hamsin da shida wanda ya sa suka tsagaita wuta tsakaninsu amma bayan nan sai wannan alkawari ya warware wanda dama da muka yi taskar tarihi ranar ɗaya ga watan ramadan yadda muka ji yadda ko biyu ga wata ramadan yadda muka ji abdurrahman algafiki ya yi yunkurin buɗe birnin kustantiniya wanda shine babban birnin da daular usmaniya ta buɗe mun ce za mu ɓantara za mu karkata taskar tarihi mu ji menene ya faru yayin buɗe kustantiniya kuma menene muhimmancin Kustantiniya a wajen daula ta Usmaniya da ma turai gaba daya lalle haƙiƙa in kana maganar birnin Kustantiniya birni ne da yake da muhimmanci babba a duniya ta musulunci da kuma duniyar turai wanda wannan birni an assasa shi a hannun imbrator al rumani Constantinin al-Akbar mana wani empire babban sarki na Romawa da ake ce da shi Constantine al babban Constantine ta yadda shi ne ya zaɓi wannan birni ya zama capital city babban birni na Byzantine empire mana masarautar byzantine domin ya zama birni ne wanda in kana so ka cimma wannan daula ta byzantine ba za ka iya shiga wannan birni ba saboda tsaron da ya samu da kuma dacewarsa ta strategy shi yasa wannan birni na Constantiniya ya zama babban birnin daula ta Byzantiya har kusan shekara dubu yana karkashin ka san ku ba ƙaramin birni ba ne ta yadda birnin kustantiniya ana lissafa shi a mafiya tushen birane cibiyoyi na civilization shine ci gaba da gogewa wanda alama ce da take nuna ma cewa akwai civilization akwai wayewa da ci gaba na ɗan adam idan ka je birnin Constantinople ta yadda wai ba wai iya birnin ba ne birni ne da yamma kari birane da yawa a ƙarƙashinsa kai ka iya cewa kamar california a yau a ƙasar america yadda ya zama babban birni mai faɗin ƙasa kuma mai cike da 'yan adam ko kuma ka kwatanta shi da birnin ibadan a nigeria shine birnin da ya fi kowane birni girma da faɗin ƙasa ba wai gine-gine ba ka iya cewa abuja sun fi shi ko Legas ta fi Ibadan amma dai babu birni da ya amsa sunansa na birni wanda babu kauye a cikinsa babu kunya ya zama kuma yana da faɗi da gaske kamar birnin ibada to haka Constantiniya take ta shakare birane wanda wannan yasa birnin yake da muhimmanci shi yasa wannan gumin ɗan ta'adda a mahangata ta addinin musulunci napoleon bonaparte ya faɗa a cikin wani daire ɗinsa lokacin da aka kama shi aka tarwatsa shi yana inda aka kore shi a wani tsibiri da ake ce shi st helena ya ce ai iya yawon da ya yi biranen da ya shiga ya je egypt ya je spain ya je birane da yawa a turai da asiya ya ce amma shi tunaninsa babu wani birni da ya kamata da a ce duniya ƙasa ɗaya ce a ce kuma a samar da babban birni na duniya gaba ɗaya ya ce to babu inda ya cancanci wannan sai birnin kustantiniya saboda dacewarsa yana kusa da turai yana kusa da asiya yana kusa da afirka wanda wannan birni lalle ba wai iya nan ya tsaya ba lalle haƙiƙa in ka koma tarihin musulunci tun zamanin afdalu khalqillahi ajma'in manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya ba da muhimmanci ga birni na Kustantiniya duk girman manzan Allah sallallahu alaihi wasallama da darajarsa wanda ya je Isra'i da Mi'iraji shi ne ba a yi ba kuma ba za a yi kamarsa ba amma birnin Kustantiniya yana kwakwalwarsa yana tunaninsa amma fa ba wai don kyawun birnin ba ba wai waccan magana da napoleon bonaparte ya faɗa ba a'a manzan allah sallallahu alaihi wasallama abin da ya sa ya hangi kuma yake tunanin birnin Constantiniya sai dai ya kasance shine cibiyar kafirci ta duniya a zamaninsa in kana neman cibiyar kafirci a zamanin manzan allah sallallahu alaihi wasallama da inda ake makirci a yaƙi musulunci to shi ne birnin Kustantiniya ka iya cewa Kustantiniya kamar birnin Vatican ne a yau da ke Italiya cibiyar kiristanci ta duniya inda Papa Roma yake to a wancan zamanin Kustantiniya haka take a zamanin manzan Allah sallallahu alaihi wasallama wanda kafin musulmi su buɗe birnin Kustantiniya in ka kalli sunan kamar yadda na faɗa an ciro shi ne daga sunan wannan empire na byzantine shine constantine wanda shine ya assasa addinin kiristanci wanda ake a yau wanda suke cewa annabi isa ɗan allah ne to wannan daga sunansa ne aka samo birnin constantinia za mu zo mu ji ya akai Constantinople ta juye ta koma wani sunan wanda har yau ana kiran birnin da sunan musulunci wanda musulmi sun yi kwaɗayi wurin buɗe Constantinople tintintini saboda wancan tunani na manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ta ishe ka bayan wannan tunani da manzala sallallahu wasallama yake da shi game da birnin Constantinople ya faɗa a cikin wani hadisi nasa wanda imamu ahmad ya fitar da shi yake cewa la tubta hannal qustantiniyatu haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa yace wallahi tabbas sai an buɗe birnin Constantinia sai an ci shi da sai ya zama birnin musulunci sai ma bushara sai ce fala ni'mal amiru amiruha ma dalla ga sarkin da zai jagoranci al'ummar musulmi a je a buɗe Kustantiniya madalla da shi a harshen manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ka san ko wannan sarki ya rabauta yace wala ni'mal jaishu zalikal jaishu yace madalla ma da ta zama ta jagoranta da ita aka je aka buɗe birnin Kustantiniya wanda wannan hadisi kamar na faɗa imamu ahmad ne ya fitar da shi a cikin musnadinsa wanda wannan manzala sallallahu ya yi wannan bushara ne saboda idan aka bar birnin Kusandiniya, ba tare da ya zama birnin musulunci ba wanda shine cibiyar empire ta Byzantine ta Byzantawa Romawa to lalle akwai barazana wajen garuruwan da musulmi suka bude na Misra da Sham su dawo karkashin daula ta Romawa wanda mun ji ɗaya ga watan Ramadan amru bin al-asi da shi da su az-zubair bin al-awami su suka je suka bude hisn Babiliyon, suka bude misra wayannan kasashe da romawa ne suke mulkin su suka dawo ƙarƙashin musulunci to shi yasa irin wayannan kasashe irin su Siriya da suka dawo ƙarƙashin daula ta musulunci idan ba je an bude Constantinople ba lallai akwai barazana cewa za su iya dawowa daular romawa wanda tun daga lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya furta wannan kalma sai kowane shugaba daga cikin shugabannin musulmi duk wani kwamanda daga cikin kwamandojin musulunci ya yi dinga burin wannan kalmar ta fada a kansa wannan bisharar ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ta fada kansa shi yasa a tarihin musulunci sai da aka tashi runduna mai sunan runduna ta yaƙi aka je wannan birni na Kustantiniya aka kewaye shi aka tsare shi ba shiga ba fita so goma sha ɗaya amma dukkan wannan yunkurin ba a samu cewa an ci nasara ba sai a kwaya ɗaya shi yasa da za ka yi waiwaye ka dubo farkon yunkuri da aka fara kaiwa na a buɗe birnin Kustantiniya ya faru ne a zamanin sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya faru a lokacin mulkin Muawiya ɗan Abi Sufyanu radiyallahu ta'ala anhu Muawiyan da yau wasu suke zaginsa suke ci masa mutunci suke nuna kamar bai komai ba addinin musulunci shine yayi wannan yunkurin saboda kokarinsa wurin yada addinin Allah kai ɗansa yazidu da suke zagi har ma wasu suke yin tib da taya su sa musu suna yazid dan ataka shi shi dai yazidun shine ya jagoranci wata runduna domin aje a buɗe birnin Kusandiniya wanda ya yi wannan yunƙuri a shekara ta arba'in da tara daga hijira ta yadda aka tara runduna mai tarin yawa kuma manya-manyan sahabbai sun shiga cikin wannan randina ƙarƙashin jagorancin yazidin da suke zagi wanda abdullahi bin abbas radiyallahu ta'ala anhu ɗan baffan manzan allah sallallahu alaihi wasallama yana cikin rundunar abdullahi bin umar ɗan khalifan manzan allah sallallahu alaihi wasallama na biyu yana cikin wannan rundunar abdullahi bin zubair dan az-zubair bin al-awwam hawariyin rasul sallallahu alaihi wasallam yana cikin rundunar haka nan wannan bawan Allah da ya ba da gidansa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya sauka lokacin da yayi hijira abu ayyubal ansari yana cikin rundunar wanda ma a wannan yakin ne Allah ya yi masa rasuwa lokacin da suke hanyar dawowa kai in takaice maka ma labari kabarin abu ayyubal ansari yana kusandiniya yau da za a yi ma tambaya a sahabban manzala salihu salama wa'annan dakaru gwaraza da suka yada addinin Allah a wurare da yawa suka ɗauko mana ilimin addini wane ne a cikinsu kabarinsa yake europe yake nahiyar turai to amsa da za ka bari sai ka ce abu ayyubal ansari ne shine ne ya rabauta sahabi ɗaya tilo wanda kabarinsa yana nahiyar turai har wannan lokaci da nake ma jawabi domin a kusa da katangun kustandiniya a nan aka binne shi sai dai wannan runduna ta wayannan manyan sahabbai ba su samu dama sun buɗe wannan birni ba saboda katangun wannan birni suna da tsayi kware da gaske kuma suna da tsari sannan kuma abin da ya kawo musu cikas birnin ya samu advantage na ba za ka iya shigarsa ba saboda fuskokinsa guda uku dun ruwa ne kogi ne ai shi ne wancan da muka ba ku labarinsa a sama bin malikil kaulani yace ce zai shigo kustandiniya ta wajen switzerland ya shigo ta baya ta ruwa ai ta ruwa ne ta inda za ka shige ta ta tudu to fuska ɗaya ce nan fuska gabas ɗinta ko yammanta ko arewata ruwa ne iya kudi ne za ka iya samu alal misali mana dai duk kusurwanta guda uku duk ruwa ne a wurin tsandauri waje guda ɗaya ne sannan kuma akwai tsananin sanyi a wannan wurin sahabban manzala sallallahu wasallam inda suka saba location su waizar su sun saba da zafi kamar yau kai ne ka tafi rasha ko ka tafi iceland dole zaka ji ka gigi da saboda sanyin baka saba jin irinsa ba to wannan shi ma ya kawo musu barazana sannan kuma wajen wannan ruwan da ya iyaka da kusantiniya akwai igiyar ruwa mai karfi da raƙumar ruwa mai karfi wanda suke dannowa wanda in ta jirgin ruwa za a ce a hau to ba za a iya cimma katangar kusantiniya ba kaji yadda kusantiniya take sannan bayan nan an kai farmaki kusantiniya a shekara ta hamsin da hudu daga hijira to da musulmi suka ga cewa ta yi iyaka da ruwa sai suka tanabi ustol shine ƙaton jirgin ruwa wanda wannan jirgin ruwan a cikinsa akwai kwale-kwale ya fi ɗari ko ɗari zai ɗebi mutane da yawa zai ɗebi abinci sai suka ce to ba za su dannu a yaƙi ta ainihin ruwa sannan kuma suka ce nan a samu ta kuma rundunar ita kuma ta to ta ƙasa don dai su zama sun buɗe wannan birni da manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya bishara a buɗe shi wanda sa sai da suka kewaye birnin Constantinople shekara bakwai shekara bakwai mana. amma birnin ya ƙi shiga aka kasa wanda wannan ne sa sai suka dawo sai sai na ma'awai duk dai a zamaninsa ne sai ya ƙulla yarjejeniyar zaman lafiya da su bizan dawa a shekara ta sittin daga hijira lokacin da Sulaiman bin Abdulmalik ya karɓi mulki a shekara ta casa'in da shida zuwa shekara ta casa'in da tara daga hijira sai ya sa buɗe Kustantiniya shine babban target ɗinsa a mulkinsa babban hadafinsa ya je ya buɗe birnin Kustantiniya wanda ya yi yunƙuri ya yi ƙoƙari ya yi shiri domin ya cimma wannan buri nasa shi yasa sai ya tanadi wata runduna ta ƙasa mai yawan gaske wanda sai da ya tashi mutum dubu tamanin sojojin Allah wanda za su tafi jihadi su je su buɗe birnin Constantinople sannan kuma ya ƙara tanadar wasu sojoji na ruwa wanda sun kai mutum dubu ɗari da tamanin min wasu mani mi'a shi ne dubu ɗaya da ɗari takwas afuwan ya tanadi mutum dubu ɗaya da ɗari takwas jiragen ruwa kai ba wai mutanen ba ya tanadi jiragen ruwa dubu ɗaya da ɗari takwas kuma ya ba su abinci ya ba su duk wani abu da su zanga bukata na tsawon shekaru aka tanadi gari aka tanadi tsaba aka tanadi kulli aka tanadi mai aka tanadi nama aka duk wani abu da za su yi amfani da shi ya ba su wanda za su yi ɗaukan shekaru suna amfani da shi sannan da ya tashi komanda kasan shugabanci ana ke samu abu sai ya ga dan uwansa shi ma dan sarki ne dan Abdul Malik ne sai dai shi babarsa baiwa ce shi sa ma bai mulki ba a zamanin daula ta Bani Umayya amma ya fi da yawa sarakunan Bani Umayya kafa'a mana qualities na iya shugabanci amma saboda babarsa baiwa sai lokacin 'ya'yan bayi ba sa yin mulki sai suka hana shi to amma jarumi ne shi kuma ya daura rayuwarsa wajen yada addinin Allah ta ko'ina. to wannan ne sai shi Sulaiman bin Abdul Malik sai ce ga dan uwansa Masalama dan Abdul Malik sai yace ya jagoranci wannan yaki je a bude Constantinople wanda da Masalama ya taho sai yace to bara yayi base a wani wuri da ake jira da shi Marajdabik ya zama shi ne base ɗinsa daga nan ne zai dinga tashin ainihin sojoji abinda za ka ga amerika take yawan yin kenan a bakar siyasa ta amerika ta danniya da kuma gaba da musulunci da musulmi da kuma kasashen da suke masu tasowa wasu ma ba musulmi ba ne saboda tana cikin masassarar tattalin arziki shine ta dinga zuwa tana kafa base base base shi sa wannan abin da amerika take a najeriya mu al'umma musulmi sai mun dage da addu'a billahi babu alkhairi a cikin sa in ka kalli tarihi ai zamu zo taskar tarihi kila zamu zo mu taba America ai zaka zo ka ji bayani zaka ji tarihin abubuwan amma wannan sojojin da ake karbowa daga America da sunan wai yaƙi da Boko Haram ko da kaza saboda rashin adalci na America duk musulmin da ake kashewa ba ta magana wai sai kiristanci to ka san al'ummar musulmi ne target al'ummar musulmi ne to sai fa mun dage mu ci gaba da da bilal zai in muka yi addu'a musamman a azumin nan lokacin alkunutai sai amurka ta gargaci ai ba za ka manta da alkunutun da aka yi ba bara ko bara-bara duk shi ne sassauta rayuwa ai miyagu sun so komai ya gagari talaka talaka ya kasa siyan buhun shinkafa talaka ya kasa siyan litan mai talaka ya kasa siyan kaza amma da aka dage da da sai kaga awon sai suka daidaita to addu'a tana tasiri sai mun dage miyagun shugabannin kuma da aka yi hada baki da su Allah ya mana maganin su su ma sai mun dage Allah in za su gyari ya gyara mana su in ba za su gyaru ba 2027 ta zama da sabon zubi wa'anda za su ji tausayin ƙasa kada su haɗa baki da miyagun wanda tarihin su zalunci ne to su America dama suna da wannan base base ɗin so suke a dinga ka ai ba wai tun zamanin su ba kaga tun wannan lokacin ake zuwa a samu wani sai ka ɗauko sojojinka sai ka ajiye in za ka kai hari ya yi nisa da ƙasaka ai kaga shi maslama ya yi nisa da siriya to da ya je wannan wuri manajdadik sai ce nan ne base ɗinsa daga nan kuma za a dinga kai wa kuzandiniya hari shi sa za ga amerika tana ta so ta samu base a nigeria ta samu base a niger ta samu domin ta ruguza musulunci da musulmi amma allah ya fita allah karya ta don haka sai ya yi wannan kuma ya ba wa Allah alkawari cewa ba zai tafi daga wannan gari ba babu gudu babu ja da baya har sai wannan randuna ta shiga birnin Constantinople da haka a lokacin bayan ya kafa base ɗinsa sai ya to da rundunar ya to birnin Constantinople kuma duk lokacin da ya to in ya ci karo da birni na Romawa sai ya bude shi ya mai da shi addinin musulunci in ya tarar da wani hisin shine wani ɗan ƙaramin birni mai kewaye ko wata bariki ta sojoji su, ko wani wuri mai ginshiki sai ya baje shi ya wuce domin kada ya zama in yayi gaba su zama masa matsala a yi masa ƙofar rago haka ba matsala ma yi har sai da ya zo garin amuriya mun ji kisa amuriya a nan a ta saka tarihi zamanin almutasin billah shi ma ya kai wannan gari farmaki zamanin daula ta banal abbas to sai da ya zo amuriya wacce ita ce cibiya ta wata su kuma nau'in roma ne da ake jira su anatol to sai ya tsare wannan garin saboda babban gari ne amuriya to a lokacin sai sarkin amuriya da ake jira shi leon aisori wanda shi ne yake kula da wannan yanki shi ne shugaban sai ya aiko wa masulama da wasiƙa yana nema akan cewa shi ya miƙa wuya wurinsa kuma zai taimake shi ya yaƙi birnin Kustandiniya in ya cire wannan hisar da ya musu ya cire wannan tsarin ya yi biyayya gare shi kuma zai taimaka masa da shi da rundunarsa a je a yaƙi Kustandiniya da aka yayin da masalama ya karanta wannan wasiƙa a bisa kwamandojinsa da dakarunsa da wa'inda yake shawara da su sai ra'ayinsu gaba ɗaya ya haɗa kan ce e an yadda wannan batu da ya zo da shi a haɗa kai da shi a je a yaƙi duniya to amma ko wani dattijo malami hange nesa shi sa rayuwa ake zuwa dinga tafiya da dattijai eh ka san an ce ita ta yaro kyau take ba ta karko kuma abin da babba ya hanga yana zaune yaro ko ya hau bishiyar rimi bai sai a hangoron ba to abin da shi wannan dattijan da ake ce da shi maslama bin habib bin maslama aka ce shi ma sunansa maslama kada ka manta kwamandan gaba ɗaya sunansa masalama bin Abdulmalik. malik ka san shi suna haka ake akwai lokacin da za ka ana yayin suna ana yawan sa irin wannan sunan to don haka masalama shi ma sunansa kuma kakansa ma sunansa masalama wanda shi ne kwamandan kwamandojin gaba ɗaya in ka ɗauke masalama shi ne shugaban rundunar ƙasa sai yake cewa ni ina da ra'ayi domin masalama bin abdulmalik ya yi shiru sai ce ayyuhar sheikh malaka la takallam ya kai wannan dattijo me yasa baka yi magana ba sai ke cewa lalle haƙiƙa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shi sa zuwa samu komandoji masu ilimin addini duk lokacin da ka samu mutumin da yake da ilimin addini a koma me sai kaga abu yana tafiya insha Allah to da yake shi ma sojan ba wai irin soja bane ka san shi in bahaushe ma ainihin yana so ya buga ma mutumin da baya riko da addini sai ce kamar tsohon soja al misali abubakar imam a cikin magana jari da ya tashi siffar wani ladani dan duniya ya ce an yi wani ladani baduni sai ke cewa ta'adarsa kamar ta tsohon soja mana kwalisa da san duniya da abubuwa haka kai kace tsohon soja ne domin in ga tsohon soja a da a kasar hausa to haka yake kullum yana da gashin baki kullum yana da yana muzure kullum yana shan lofe wani lokacin man akwai barasa kaɗan wani lokacin yana ɗan kora ta haka to shi ne abin da yake bala to in aka sami tsohon soja ko soja ne amma yana da hasken imani yana ɗabbaka imani za a ga al'amura suna tafiya sai wannan dattijo sai ya zo sai ya jawo hadisi ya ce masalama ka tuna manzan Allah sallallahu alaihi wasallama lokacin da ya faɗi rumawa ya ce a sahabu saharin wa naharin wa makarin yace mutane ne masu makirci da kulle-kulle da baki biyu da rashin alkawari yace ni ina gani wannan mutumin da ya ce wai zai hada baki da mu ya haɗa kai da mu a je a yaki a ƙarya yake yana daga cikin wannan makarin nasu makircin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ainihin gaya mana to a lokacin da rago suka ji matasan da rago sai suka yi masa dariya suka ce kai da Allah ku gyale shi ya tsufa ne tsufa ne kenan bai san yadda ake yawa ba sai suka raina maganarsa da haka a ƙarshe dai masalama ɗan abdulmalik sai ya dada da wannan tai da wannan kirista na garin amuriya shugaban amuriya ya masa sai ya da da haka sai ya to tare da shi har sai da suka zo kustantiniya lokacin da suka zo kustantiniya sai masalama sai ya kewaye kustantiniya to a lokacin shi wannan leon din sai ce da masalama abinda nake gani kaga aini sun sani dan uwansu ne kirista bara na shiga na je na shawo hankalinsu na tsorata su na firgita su yadda za su miƙa wuya a buɗe a shiga duniya masalama sai ya yadda sai masa izini sai ya shiga lokacin da ya shiga cikin duniya sai ya da jagororinsu sai ya gaya musu lalle hakika musulmi fa sun yi shiri gagarumi domin su buɗe wannan birni na duniya. kuma sun sha alwashi ba za su koma ba kome jimurin dadewa da wahala sai sun bude wannan birni kuma ya gaya masa suna da halin da za su bude domin suna da makamai suna da abinci suna da kaza don haka a lokacin sai ya gaya masa cewa to amma fa akwai abin da za su yi ni yanzu musulmi sun yarda da ni kuma akwai yadda zan masu gada zare amma sharaɗi na ko bani na zama sarkin kustantiniya da Roma gaba ɗaya na haɗa birni na na amuriya na haɗa duniya na zama ni ne shugaba gaba daya ni kuma zan muku yadda zan ci amanar musulmin in ziga su ko in ɗora su a kan keken bera da haka da suka zaka sai suka yadda suka ce to za su sa shi empire na daula ta byzantiya suka yadda da wannan da haka da ya zaka kuma sai ya dawo sai ya zo ya samu masalama sai yake ce masa lallai haƙiƙa wa'annan mutanen lallai suna ganin cewa kamar musulmi fa ba tsayawa rase ba suna ganin cewa inda aka ringa shekarun baya ne koma za ku yace abinda nake so in baka shawara masalama don ku nuna musu da gaske kuke cewa za ku buɗe wannan birni ko a mutu ko a rai abincin da kuka zo da shi ku nuna musu jarumta duk wani abinci da kuka zo da shi ku haɗa shi a waje guda a bakin ƙofar Constantiniya ku cinna masa wuta ku kone shi wannan za su yadda da ku cewa lalle ku jarumai ne babu gudu babu da wannan lalle hakika za su gazgata ku cewa da gaske ku to wannan zai sa kawai za su miƙa wuta za su buɗe muku kofa don haka masalama sai ya gazgata shi ya ƙone dukkan abincin runduna da tanadin da suka yi sai ce leon ya koma izuwa romawa ya tsorata su cewa ga wani farmaki da musulmi za su kawo musu wanda zai halaka su sun ma ba ta abinci suke ba ko su mutu ko su rai da aka lokacin da ya shiga wannan birni sai ya kulle kofofin bai kuma dawo ba dama Allah ce innahum la aymana lahum ai ba su da alƙawari dama duk inda suke dama haka suke ba su da alƙawari dan haka sai musalama ya gane cewa Leon ya yaudare su ne to dan abincin da ya rage sai ya kare sun ta kama su har sai da suka ci fatin dabbobi saboda ba mace imamu dabari yana faɗa cikin littafinsa ya ce wa ƙadi khada'ahu khadi'atan ya ce leon ya yaudari masalama yaudarar da lauka na imra'atan da mace aka yi wannan yaudarar la'iba bi hada an aibata ta kasan da an yawa sai ta yi ma mace ce kasan mata na ƙisa didinin wakarin ba su da ra ya ce da mace ce aka yi wannan da ya samu abin aibata sai ce falakiyal jundu malam yalka wannan rundunar abin da ya same su sai ya zama abin da bai taba samun wata runduna da aka kai har ya kusan duniya ba sai ce hatta in kana rajul la yakhafu an yakruju min al askari wahdahu har mutum ya da tsoron ma shi kaɗai ba zai iya fita ba babu kuzari babu diet ba abinci yace wa akalu dawaba ba suka yanka dabbobin su suka dinga ci wal juluda da fatoci wa usulul shajar da jujiyoyin bishiyoyi wal da ganyen bishiya wa kullu shay'in inji inji imamu dawali ta kawo mai maci suka dinga yi in dare ya dare buzuzu ma nama ne haka suka dinga cin komai ce ghaira tirab in ban da turbaya to lokacin da halifa suleiman da ke siriya ya samu labarin wannan yaudara da aka yi siran sai ɓaci matuƙa abin da ya jima shekara da shekaru yana tanadi yana buri a mulkin sama ya lalace don haka sai ya ce lalle haƙiƙa wannan abu ne shi kuma masalama ya ce wallahi ba zai komo izuwa da mashi ba har sai ya shirya wata rundunar ya buɗe kustantiniya ya fara tanadi kenan sai allah ya masa wafati sai masalama bin abdulmalik allah ya masa rasuwa lokacin kuma da umar bin abdulaziz ya zo halifan nan ajali sai zama shine halifa bayan rasul suleiman bin abdulmalik shi kuma sai ce to a bar wannan rundunar a dawo gida maimakon a ce a je a yi abin ba za a iya ba sai ya ce a dawo haka nan musulmi suka gaza wajen buɗe kustantiniya shine sai buɗe ta sai a shekara ta 857 nan ma a nan zan tsaya ban karasa taska bai ta ma za mu samu wuri da za mu karasa ta mu ji waye ya bude din kuma kamar yadda na gaya muku ya aka sunan Constantiniya ya koma Islamabul shine Istanbul yau da kake ji a ƙasar Turkiya waye ya rada mata wannan sunan wani irin gwagwarmaya yayi ya ya zama barazana ga turai me yasa ma haffafa Roma ya ware kwana uku aka murna da mutuwarsa wane ne wannan insha Allah ma haɗu a wani lokacin a wata taskar tarihi wanda wannan kaɗan ke nan daga cikin taskar tarihi idan mun koma ɓangaren tafsiri za mu tashi aya ta 38 zuwa 39 a rama wannan aya ba mu yi tafsirinta ba ba mu mata filla-filla ba mun karanta daidai sama-sama wanda za mu karanta sai ka karanta mana daga aya ta 38 39 har inda man kai ya gare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 والذين ينفقون أموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قريناً وماذا عليهم لو آمنوا بالله واليوم الآخر وأنفقوا مما رزقهم الله وكان الله بهم عليما إن الله لا يظلم مثقال ذره وإن تك حسنة يضاعفها ويؤت من لدنه أجرا عظيما فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيداً يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا الله سبحانه وتعالى أولا آيوي ما سأل بركة ينا قرقة أن تدموا أكن wani laifi mafi hatsari ga imaninmu laifi wanda yake siffa daga cikin siffofin munafukai ta yadda bayan da Allah maɗaukakin sarki a ayoyin da muka yi tafsirin su jiya musamman ayan nan ta baya-baya yadda Allah ya yi bayani ya zargi masu rowa waɗanda suke damƙe dukiyoyinsu ba sa ciyarwa fi sabilillahi a nan sai Allah yake bayanin nau'in wasu mutanen waɗanda su kuma in sun tashi yin alkhairi ko ciyarwa ko sadaka suna yi ne ba don Allah ba sai don a yabe su a nuna su masu tsoron Allah ne ba wai Allah suka nufa da wannan ba wanda shine Allah maɗaukakin sarki yake cewa wallazina la wallazina yunfiquna amwalahum ri'a'an nasi ai waɗannan waɗanda suke ciyar da dukiyoyinsu domin riya domin mutane su gani suna yi ne don mutane su gani in sun tashi yin saraka ko zakka ko taimako sai sun ɗauko kyamarori sun ɗauko 'yan jaridu sun yada cewa gashi sun yi taimako kaza sun ɗauki nauyin marayu kaza sun ba da kaza sun gina masallaci kaza sun gina makaranta kaza domin mutane su ce musu ai su masu taimako ne Allah maɗaukakin sarki ya ce irin wa'annan wala yi uminuna billahi wala bil akhiri to ba su samu cikakken imani ga Allah da ranar lahira ba ai ba sa imani imani sahihi ga Allah haka nan ba sa imani sahihi ga ranar lahira domin wanda ya yi da Allah shi zai washe lada Allah shi ne wanda ake wa ibada saboda shi to ba zai ce abu don mutane ba wanda wannan shi ne abinda Allah maɗaukakin sarki ya faɗa wanda malamai suka ce asalin ayar tana magana ne akan munafukai za ka samu munafukai na zamanin manzan Allah sallallahu alaihi wasallama haka suke yi Allah ce wa mai ya kuni shaitanu lahu karinan fasa a karinan ai duk wanda shaidani ya zama shine abokinsa shine ko da yaushe suke tare kud da kud shaidani yake farantawa tafarkin shaidan yake bi shaidani shine badaɗinsa. yana aiki da umarninsa to fasa a kare nan, wannan aboki ya munana idan har ya zama to shaidani ne lallai hakika ba kowa ne yake raya wa mutane su yi riya in sun tashi ayyuka wanda Allah ake ba sai shaidani shine yake rudar da su wa ma za alaihim law amanu billahi wal yawmil Akhiri? ai menene zai cutar da su da a ce sun yi imani da Allah da ranar lahira me zai cutar da su ne ne wa an faƙo mara zaka humullah kuma suka ciyar da abin da Allah ya azarta su na daga dukiya menene me ya zafi a ciki ne kamar Allah yana faɗa kanin me wani abin ƙi ne me zai cutar da su don mutum ya yi imani da Allah da ranar lahira kuma ya ciyar da dukiyarsa saboda Allah da bin umarnin Allah ina cuta a cikin wannan babu wa kana Allahu bihim aliman ai Allah ya kasance masani ne da su ya san ni wa kowa ya san wanda ya cancanci ya bashi lada saboda yayi abu saboda shi ya san wanda zai wa ukuba saboda ya bi tafarkin shedan yayi riya wanda yan uwa riyan nan yau ta shiga jikin mutane da yawa riyan nan yau ta shiga jikin al'amuran mutane da yawa Allah ka raba mu da riya wallahi riyan nan ta shiga jikin mutane da yawa kuma wallahi riya hatsari ce ka sa wani abu kwaya da wata ka'ida ɗaya da zan gaya ba mutane da ka sani ba ka iya musu ba ka burge su Allah da ya halice ka shi ne kake burge shi shi ne in ka yi masa yake maka sakayya alal misali Allah za ka yi kai masa laifi ka saba masa ɗaya ka saba masa biyu ka saba masa uku har sai ka saba masa so 99 ɗari amma lokacin da a naɗarin ka ce astaghfirullah wa atubu ilai Allah na tuba na ina neman ka kafin Allah zai manta da wancan 99 amma mutane ka gane da zaka kyautata musu ɗaya ka yi musu abin kirki biyu ka yi uku ka yi hudu ka yi har ka yi 99 sai ka yi mistake zamiya ta same ka sai kai kwaya ɗaya ba daidai ba to wannan ɗayan za su ɗauka wancan duk sun manta da shi to wa ya kamata kai wa mutane da ba sa godewa ya kamata kai ko Allah shi sa ake buga misali da wani mai hikima wasu suna danganta shi ga Luqman al-Hakim yace wa dana zo in nuna maka rayuwar duniya ka gane mutane ba a iya musu duk abin da za ka yi kai don Allah kada ka yi don mutane mutane ba ka burge zu ya ce ɗauko dabban mu tafi sai ya ce to wani a cikin ya fara hawa ni zan hau ko kai sai sai baba ina ni kai ya kamata ka fara hawa sai ya hau kan dabba sai suka zo wajen taron wasu mutane da suka kalla ko yaron suka kalla ba su kalla uban ba suka ce kun ga wani tsoho mara imani mara tausayi mara jin tausayin na ƙasa yana kan dabba amma ɗansa yaro ƙarami yana ƙasa bai ɗora sha kan dabba ba sai ce to ka ji abin da suka ce to bara in sauka kai kuma hau da suka hau sai suka zo kuma wajen taron wasu mutane suka ce akhirin zaman kai karshen zamani ina da laiho ina da zuwa kalli yaro mara kunya ɗerere akan dabba mara tausayi mara kunya ubansa yana tafiya kafa shi amma yana kan dabba ya ce to ka ji abin da aka fara na hau an ce gaza ka hau an ce gaza me ya rage mana mu hannu biyu ya ce sai suka hau su biyu suna tafiya da suka zo wajen wasu kuma suka ce kai kai kai kai mutane ba su da imani a ce rai biyu akan dabba da rashin jin tausayin dabba mutum biyu sau ina ma laifi mutum ɗaya hau sai ce to ka ji abinda aka sai yace to abin da ya rage mana zabi ɗaya ne kawai mu kora dabba kawai duk mu sauka kawai a tafi a haka nan ma suna zuwa wajen su mutane suka fashe da dariya kai kai Allah ya yi wawayen mutane wannan wawaye ne wallahi da rashin hikima kawai dabba kawai tana wani bai hau a cikin sa ba su ba su ba sun bata kawai babu kowa kanta sai ce to wa'annan su ne mutane kisa duk abin da za ka yi mutane malam mutane ba za ka burge su ba wannan ita ce ƙa'ida shi yasa in an ce riya huwa izharul ibada shine ka bayyana wata ibada ibadan nan sallah ce azumi ne karatun alkur'ani ne wata ciyarwa ce liqasadi nasu laha manufaka mutane su gani kawai su yaba ma ba wai Allah ba kana yi ne domin mutane su gani fa yahmadu sahibaha sai kuma su gode wa wanda ya wannan shine riya duk lokacin da ibada ta zama ka to ta riya wanda riya tana da hadari mai girma A kan al'umma da ma shi wanda ya riyar ba wai iyakansa ba tana lalata al'amuran al'umma ne domin aikin mutum yana lalacewa ne wa iya wanda hadarin riya yana bayyana akan haka kama ka na ɗaya. riya ta fi dujal hatsari dujal din nan da manzala sallallahu ya tsoratar da mu da shi ya gaya mana ayoyin da zamu karanta in ya zo dujal din nan da manzala sallallahu alaihi cewa zai zo da aljanna da wuta wutarsa aljanna ce aljanna wuta ce wanda ya gaya mana hatsarinsa amma ce wallahi riye da kake kana abu don mutane ya fi dujal hatsari manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin hadisin Ibn Majah yana cewa ala ukbirukum bima huwa akhwafu alaikum indi min al-masih ad-dajjali yanzu bana ba ku labarin da abin da yake mafi tsoro a kanku game da ni ba mafi tsoro game da ku kuma mafi tsoro daga masihi dajjal sai ya ce a shirkul kafiyu ne ɓoyayyen shirka wanda dama mun yi a karatun manzana nan shirka ce amma a ɓoye take sai ce an ya rajulu sai mutum ya tsayu ya tashi fayu salli sai ya yi sallah lokacin da ya tashi yana sallah fa zayyana salatahu lima yara min nazari rajulin sai ya kawata sallarsa saboda ya ga wani yana kallon sa yana dan a ce yana qiyami yana ruku'u yana jalsatul listiraha yana kaza dan ya nuna cewa shi ya saboda wani yana gani ko su mutane su wannan ita ce riya shirka ce babba wanda ta fi dojal hatsari na biyu manzon Allah sallallahu alaihi wa yace hatsarin hatsarin riya ta fi hatsarin kura a cikin garkin tumakai ka san kura ta shiga tumakai kuma sai abin da Allah ya yi manzala salihu sallama yake cewa a cikin wani hadisi mazi ibani hadisin turmuzi ne ja'i'ani yake cewa wasu kuraye guda biyu masu mutukar jin yanwa ursila fi ganami wanda aka dallo su aka sake su suka fada garken dabbobi bi afsada min hirsil mar'i alal mali wa sharafi lidinihi yace wannan yafi hatsari akan mutumin da yake sai da addininsa domin neman suna da neman girma wanda wannan manzala sallallahu alaihi cewa duk hatsarin kura yanda za ta cinye wa'ancan dabbobin to hatsarin riyar za ta cinye ma ayyukanka yafi shine ya nuna cewa addini yana lalacewa in kana yin addini don kuɗi wanda kana yi domin ka sami girma a duniya domin mutane su kaza domin ka yi abin a cewa na kaza ne domin ka samu wani girma ko dukiya wannan ba ƙaramin hatsari ba ne na uku hatsarin riya a bisa ayyuka na gari yana da girma domin yana tafiyar da albarka gaba ɗaya shi za ka cewa mutum yana tara kuɗi ko yana abu da yawa amma da yake riyeti sai ga babu albarka abu Allah ba zai karba ba mutum sai ya ciyar ya ba da dukiya mai tarin yawa amma riyayi wanda ya ba da kwandala ɗaya saboda Allah sai fi samun lada Allah yana tafiyar da albarkar Allah ce kallazi yunfiqu malahu ri'a annas ya buga wani misali yace kamar wannan ne wanda yake ciyar da dukiyarsa domin mutane su gani sai an yada a Facebook sai an sa a social media sai an nuna ya yi. wala uminu billahi wal yawmil akiri. bai yi imani da Allah ba da ranar lahira sai ce fa masaluhu ka masali safawanin kwatankwacin kamar wani dutse ne mulmulalle alaihi turabin, wanda dutsen nan akwai turbaya a kansa fa huwa birin. sai wani mamakon ruwan sama sai ya zo fatarakahu saldan sai ya wanke wannan turbayar ya bar iya kokon wannan tsan daurin wannan dutsen kawai to wannan shine kwatankwacin aikin mutumin da yake riya haka Allah yake share ayyukansa sannan farkon mere yana daga cikin mutanen da su ne farkon da za a fara babbaka su a cikin wutar jahannama ranar alkiyama a azan Allahu minan nar manzo Allah ya kawo su mutane mala akwai hatsari wannan hadis yace qari'ul qur'an mutumin da yake karanta alqur'ani amma yana yi ne don mutane yana yi don musabaka don ya ci mota kawai ya je ya shiga karatun qur'ani saboda ana bada kujerar maka ta shiga karatun qur'ani saboda an ce wance ta sami miliyan talatin an yi kaza yana yin qur'ani ne domin ya sai da muryarsa mutane a ce masa hmm, gwani gwani kenan mahiru sai gyara abin nan to wannan fa yana daga cikin farkon mutane da za a fara babbaka su a wutar jahannama wal mujahidu haka nan mutumin da ya jihadi fi sabilillah ya dauki kansa kali yana kaga jihadi yake amma dan ya samu abun duniya yake don mutane su ce masa mai yaƙi fi sabilillahi ne sai ce wal mutasaddiqu bi malihi da wanda yake sadaka da kudinsa, kawai yana yi ne saboda ya ga mutane ana kallon sa sai zaro ka san wani haka yake saboda ya ga wancan ana kallon sa sai zaro sabo 200 waya yi mai tsoron Allah ne wannan shaidani ne yake raya na, wallahi aikin alalata ki da yawa shaidan yana wannan shi sa an zaka yi ma mutane ka ɓoye kawai ka ɓoye ba ma san me ka bayar ko ka danka shine ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa mutumin da yake shiga inuwa al'arsh shine wanda yayi sadaka da damansa hagunsa bata sani ba ai duk kaucewar yadin ce to wayannan mutum uku manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace za a sa su a cikin hadisin muslim ranar alkiyama su ne farkon da za a fara babbaka saboda sun yi wayannan abubuwan dan Allah ake yi amma su ba dan Allah suka yi ba sannan na biyar yana gadar da kaskanci da wulakanci da kuma tonan asiri Allah zai tona wa mai asiri manzara salihu sai ce man samma'a samma Allahu bihi wanda yayi abu domin mutane su ji su bada dan su yayi Allah ubangiji zai tona masa asiri za a nuna masa sai an tona asirinsa cewa wani abun ma ƙarya yake wa man yura'i yura'i Allah bi haka nan wanda yake abu na riya dan mutane Allah zai nuna cewa wannan abun ƙarya ke sai Allah ya tona masa asiri an gane cewa ba dan Allah yake ba to kaga wannan mai ne yake samun wannan tun a duniya Allah zai tona masa asiri a gane cewa ba dan Allah yake ba na shida riya tana haramta wa mutum lada a ranar lahira manzon Allah sallallahu alaihi wasallama hadisin Imam Ahmad da Hakim yace bashir hazihil umma sana'i kai wa wannan al'umma ta annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama da samun matsayi maɗaukaki, wan nasri da nasara wa da cin nasara a kan makiya da mamaya gari faman amila minhum amal al-akira manzala ce duk wanda yayi aiki wanda na lahira ne liduniya domin duniya lam yakul lahu fil na nasibun to idan ya je lahira ba shi da rabo ana sallah dan Allah sai kai don kuɗi ana karatun Qur'ani dan Allah sai kai don kuɗi ana jihadi dan Allah sai kai don kuɗi ana koyar da ilimin al'umma dan Allah sai kai don kuɗi to ba za ka samu komai ba ranar kiyama Allah ka tsare mu shi sa fari ya hatsari ce kwarai da gaske sannan ya tana daga cikin abin da ake tarwatsa al'umma manzala sallallahu alaihi wasallam yake cewa inna ma yansurullahu hazil umma bi da'ifiha Allah yana taimakon wannan al'umma ta annabi Muhammadu sallallahu alaihi saboda raunana ba dan komai Allah yake kare mu daga takadaranci irin na wancan burinkiduman banzan Trump ba da ya yace zai kawo Najeriya hari da miyagu to saboda raunananmu ne kawai akwai raunana wayanda suke guragu ne wayanda suke musakai ne wasu tsofaffi ne wasu talaka ne ba su da komai da kyau suke samun faro-faro wasu ƙananan yara ne ba a ba a ba su abinci ba miyagun shugabanni sun sace dukiyarsu da yawa mutane zaka samu a yawa mutane suna mutuwa saboda talauci cututtuka sun kama su wanda suke bukatar a ci abinci a ci nau'i kaza su babu wannan sai ga sun mutu abubuwa sun same su ƙasa an hana komai an sa tsara ta yi da yawa mutane ma suna mutuwa saboda haka to irin wannan mutanen wanda ba su Allah yake dubawa yake jin tausayin al'umma shine bi da ifiha bi da awatihim saboda irin wayannan in suka yi addu'a sai ga Allah ya musu shi sa da cikin mutane ya take da dadi ba wai mutum da ne zai ma ba kamar a ce a hada a masallaci ko a masallacin juma'a ko a wani taro na addini sai a ce da Allah ya addu'a kaza to akwai raunana a cike wanda Allah su yake kallo wanda wayannan raunanan sun fi kwana 100 ba su ci nama ba rabansu da cin kaza sun fi shekara rabansu da su shafura da nono wane su balantana a zo layi shawarma da apple to irin wannan ne Allah yake jin tausayin su rabon da su ji AC ma wani ma bai taɓa shiga AC ba ko shiga mota mai AC ko gida mai AC to irin wannan rauna nan ake fada Allah sai ya taimaki al'umma idan suka yi addu'a wa salatihim da sallolinsu wa ikilasihim da kuma ikilasinsu hadisin nasayi to kaga wannan nuna ya nuna mana she ikilasi a cikin aiki kai abu dan Allah sababi ne da al'umma take samun nasara a kan makiyanta amma idan al'umma tana riya komai za a yi shi don mutane ba don Allah ba masallatin su koma ana yin gasa kawai wani ya dinga gina masallaci don gasa saboda wani shi ma ya irinsa shi ma a ce shi ma ya gina masallaci irin wannan wani ya gina santa irin kaza shi ma irin wannan duk a koma nan to al'ummar da take haka za ka cewa makiya suna cin nasara kansu domin ba dan Allah ake ba ana yi ne don wata manufa saboda wani fatina din ga shi ma ya gina masallaci ya sa masa alkaza kai ma ka je kai ka gina masallaci ka sa masa alkaza sai ka je al-ihsan sunan masallacin mu ne ba wanda zai ce mu faɗi sunan wani masallaci masallacin mu ne ne al-ihsan amma don munafasa shi ma wannan sai ga ba Allah aka nufa ba sai ga al'amura sun lalace riyan nan nau'i nau'i ce tana da nau'ika da yawa kuma yana da kyau ka san wannan nau'in na ɗaya manufar mutum in aka ce riya sai ya zo yi wani aiki amma ba Allah ya nufa ba yana son mutane kawai su san don su yi ba Allah ya nufa da wannan ba kuma babu ikilasi to wannan shine babban riya kuma yana daga cikin nau'i na munafunci na biyu zai iya kasancewa shi manufar mutumin asali dan Allah ne dan Allah ya tayar da sallah dan Allah yake ya fara abu dan Allah yake yana karatun alkur'ani dan Allah yake ya fara yin sadaka dan Allah yake amma yayin da mutane suka ganshi da ya ga mutane sun zo musamman shugabanni sun zo ko wanda yake neman gindin zama a wajensu sai ya ƙara samun nishaɗi wajen ibada to shi ya ma wannan riye ne kaga asalin abun da dan Allah yi amma da ya ga wani wanda yake so ya burge sai ya ƙara mai misalin da na faɗa nan ko mutum yana karatu sai aka ce yan aka kabara sai ƙara domin mutane su yabe shi ba Allah ba to shi ma wannan fa akwai matsala ciki wannan nau'i ne na riya kuma manzon Allah sallallahu alaihi sallama yace a cikin hadisin ibn kuzaima yace ya ayyuhan nasu ya ku mutane iyyakum wa shirkas sara'iri yace na na hane ku da shirka ta ɓoye qalu suka ce ya rasulullahi ya manzala sallallahu alaihi wasallam wa ma shirku sara'ir menene shirka boye qala yace yaqumur rajulu fayuzayyinu salatahu jahidan mutun zai tashi sai ya dinga kawata sallarsa jahidan lima yara min nazarin nas saboda mutane suna kallon sa yana sai gyara ta sai ce fa zalika shirku sara'ir wannan shine shirku sara'ir zaga wani lokacin shedan yana nuna ma ko baka nafila saboda wani yana wurin dan ka nuna na Allah ne ba fa yin nafila kwata kwata ba ya su sai tashi shi mai nafila dan sai mun daina irin waɗannan abubuwan kai dan Allah malam mutane ba abin da su tsina na maka da komai billahi ba wanda ya isa ya baka ci da sha sai abin da Allah ya baka ka daina neman yadda mutane ka nemi yadda Allah subhanahu wataala na uku sai mutum ya shiga cikin ibada saboda Allah kuma ya fita daga ibadar saboda har ya kare har ya gama duk dan Allah yi sallar to kuma da ya gama kuma sai aka yabe shi wa mudiha bayan yayi duk yi dan Allah sai kuma aka yi ah shi aka kake da abin nan ina ganin nan himma da ake wannan karatun Qur'ani da ake haka ga yaban sa haka shi fa da dan Allah yi wannan sallah da aka yi wannan kaza ko malami ne kuza wannan wannan darasi da ake bayarwa in ya zo na wallahi dan mutane shi ma ya bata niyyarsa aka yabe shi da duk dan Allah yi yi sadaka a ah, wani kai alhaji wallahi an yi kokari ai talaka wani kasan yan babbaɗin ce yan mu'abbada ma ka zaki ai duk gidaje ka duk sun samu sa alhaji isa su malam bule ya ce ai sun samu amala a duka kawo labari sai ya ji daɗi to fari ya ta riga ta shiga wannan wurin sai zuciyarsa ta nutsu zuwa wannan yaban da aka yi masa to lalle hakika wannan shi mariya ne ya riga ya lalata aikinsa na hudu sannan akwai mutum zai yi riyarsa a jiki ne kamar ya nuna cewa shi a langwame ki shi azumi yake don wai nuna mutane sai yana yana azumi shi taƙiyi ne shi ai ba ransa da cin duniya mutane su ga haka ko kuma me ya zama cewa ya ba azumi ya goge bakin sa idan ka san akwai masu wannan wai yana azumi a ga bakin sa nan duk abu shi shi azumi yake yana azumin litinin da alhamis ko ga mutane abin da suke an shiga sitta shawal nan sai da shi kamar wani farla kai sitta shawal ai ka sai sitta shawal ina wani ina wani burgewa sitta shawal wani kaza da sauransu to duk mutum ya bata ladansa da wannan ko masu zuwa tahajjudin nan ana fita ana ga wani na san wanda in ya tashi fita kauran gidansa wai da asuba sai ya buga shi da karfi da rana fa baya buga shi da karfi sai garan wai azuwa ya fito sallar asuba shi mai sallar asuba ne duk mutane ma da sun bace da riya wannan duk abuwa ne da yake bata ladan mutum wanda akwai kuma na biyar shine mutum da zai raye kawo ta fuskar tufafi kamar yasa kaya ya gago ko na gudun duniya shi ne, cewa shi na Allah ne ba fa dan Allah ya ba dan mutane yayi ko kuma mutum yayi na shirya riya da magana shine yawancin mutane da suke masu wa'azi da masu da'awa mutum ya dinga wani gwalangwasan magana da wasu abubuwa don mutane su yaba ba dan Allah ba ya ta faɗa wasu references da wasu kaza da sauransu ba kawai idan mutane yake so su yaba a ce masa wani ai akwai ilimi wani akwai kaza to wannan dai yana ɗaya daga ciki na bakwai akwai riya da aiki kamar mutumin da yake sallah sai dinga tsawaita sallar ko ya tsawaita ruku'u da sujada ko ya nuna kushu'i ko kuma akan azumi da hajji da sauran ibadu ya nuna irin waɗannan abubuwa na takwas akwai riya da mutane mutum zai da abokansa ko masu kawo masa ziyara kamar wanda yake so kawai dinga ziyartar wani malami domin a ce wane ai ya kai wa malam wani ziyara shi mai son malamai ne ko ya dinga kirawo mutane su kawo masa ziyara amma dai yan unguwarsu su ga cewa ai malamai ne suke zuwa wajensa ai mutanen kirki ne suke zuwa wajensa ai wane ne shi ma wannan yana ɗaya daga cikin riya ko kuma in tashi ɗaukan hoto sai ce da ya ga malam wane ya je ya makale masa sai su ɗauki hoto ai shek ai ustaz wane ne sai yada a cikin facebook to wannan duk yana ɗaya daga ciki ko kuma airiyan nan fa tana da yawa Allah ubangiji ya kare mu ko kuma mutum yana so ya zama cewa ya dinga zargin kansa ya nuna mutane cewa shi mai tawaru'u ne domin mutane su yabe shi ya dinga nuna wasu sifa da za a ce shi mai tsoron Allah ne wanda daga cikin ɓoyayyun riya shine mutum ya ɓoye aikinsa ta yanda baya so wani ya ga wannan aikin asali to amma idan ya ga mutane shi ya fi so mutane kullum su dinga yabansa su dinga nuna masa cewa wannan ai ruba ne don haka ruba dai tana da babuka da yawa shi sa shaikhul islam ibn taimiya rahimahullahu ta'ala ya kawo hikaya ya ce wata rana abu hamid gazali ya labari ya zo masa cewa wanda ya yi ikilasin aikinsa saboda Allah saboda kwana arba'in ka yi abu don Allah saboda kwana arba'in Allah zai ƙuƙƙugo da hikima daga zuciyar wannan a harshen shi wanda ya wannan sai imamul gazali ya ce fa akalastu arba'in yawan sai ne ikilasi tsawon kwana arba'in falam ya tafajjara shay'un ce amma mun ji wani abu da ya ƙari daga hikima ba fa zakartu zalika li ba'd arifina sai na gaya wa shashin malamai arifai wannan fa qala li sai ce da ni innaka akalasta lil hikima kai kai ikilasi ne saboda hikima lam takhlis lillahi ba dan Allah kai ba shi sa baka samu ba shi sa ake bada kissar wasu bareyu zamanin annabi Adam lokacin da aka saukar da shi kisa ce dai Isra'iliya amma darasin zaka kalla sai wasu nau'i na barewa suka kai wa annabi Adam ziyara suka yi masa jaje bisa cire shi da aka yi daga aljanna sai ya musu adda sai shafanan shafa nan shine sai suka samu turaren almuski a jikinsu suka dinga kanshi sai wasu nau'in bariyin suka ji labari su ma suka ji a ah, haka ake bara su je su kai wa annaba don shi ma ya musu da amma su ba su samu almuski ba sai suka samu turaren ambar sai aka ce me dalili ba samu sai aka ce wa'ancan dan Allah suka kai wa annaba Adamu ziyara ko kuma dan almuski ne to wannan shine kwatankwaci, yan uwa riyan nan tana da babuka da yawa wanda dai muna roƙon Allah Allah ya sa mu yi abubuwa ikilasi dan shi Allah ka shirye da mu abinda muka yi daidai Allah ka ba mu ladan abinda muka yi kuskure Allah ka yafe mana iyayenmu da malamanmu Allah ka saka musu alkhairi Allah ka amfana da mu abinda muka ji Allah ka taimake mu ma'aikata shi a aikace rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azaban nar subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin assalamu alaikum